Assalamu alaikum warahmatullah mai tare da Alkanawi TV barka da wannan lokaci. A wannan bidiyo za a ji takaitaccen tsokaci daga bakin Sheikh Lawan Turayom Kano dangane da ƙaryen da ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin ɗarika ya kanta ma ya kantara ya rabtata a can ƙasar Ghana. Abin ya wuce tunani. Wai me yasa ne malaman ɗarika ba sa jin kunyan yin ƙarya ne kuma ƙaryan ma wa annabi sallallahu alaihi wasallama ‘yan uwa ku faɗi ra'ayinku da kuma abin da kuke ganin dalilin da ya sa waɗannan shehunai ba sa jin kunyan yin ƙarya a comment section domin mu gane ta ina abin yake wataƙila a samu gyara wataƙila su mabiyan su gane a sha kallo lafiya assalamu alaikum warahmatullahi suna zuwa sai di Allah razum ya ce sai na ga taron da tun da babata ta haife ni ban taba ganin taro irin wannan ga annabawa ga manzanni ga siddiƙai ga shahidai ga salihai ga shugaban halitta shi kaɗai akan kujera kowa yana zaune a ƙasa shehu kan kanshi yana ƙasa ya takuri haka yana tafiya manzo Allah yana udun ya waladi udun ya waladi udun ya waladi taho dana taho dana yau ne waliyai za su san waye kai waye su maulana radiyallahu anhu yana zuwa ya durkusa a gaban ma'aikin sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya kira sayyidina Ali ya ce kawo kayan nan da na gaya maka an zo ka bashi ka sa masa kaya ya sa masa ya masa rawani ya ambace shi da sunan khatimul awliyai to da aka gama taro sai Shehu Jani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum nawa ne suka taba zuwa nan sai ya ce ba wanda ya taba zuwa wannan matsayin da kake kai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 وما فاز بالختم الذي لمحمد من أمته والعلم إلا أنا وحدي ذاك كما ليس لك ما ظننت وتمنيت ولكنه لي ولي في آخر الزمان اسمه أحمد ولقبه التجاني تو نبي فا يتي سيد عبد القادر الجيلاني يا كاو شيني كتوا قدمي هذه على ركبة كل ولي لله ma fi sababati manhalun musta'zimun illa wali fihi al na uku abul hasan shazali ya zo kwata na hudu abul abbas mursi shi ma ya zo kwata sai shehu tijani ya bata ran shi sai manzo ce dana yaya sai ya ce ai ni ba na son wurin kuma sai ya ai ban ce ma sun kai ba sun kusa zuwa